إذا مسه الشر جزوعا idan cuta ta same shi ta rashin lafiya ko talauci sai ya zama mai ƙarancin haƙuri